ni na yanke wa ƙasa cibiya kalaman da jarumi adam ezango ya rubuta kenan a ƙasan postin ɗin da abba esbo ya yi kamar da kullum gidan tv namu ne ya hausa gidan tv da ya saba kawo muku labarai kai tsaye da kundin kaniwood wato a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar kaniwood gidan tv ya hausa na muke gabatar da shirye-shiryenmu a YouTube channel namu mai suna AMD TV Hausa. Yau ma mun kawo muku wani ƙayataccen labari dangane da jarumi Adam A Zango wato akan shafin sa na Instagram. A jiya ne dai jarumi Adam A Zango ya ɗora wani faifan bidiyo wanda yake tiƙar rawa iya iyawarsa akan wata waka ta wani mawaƙi daga kudancin Najeriya. Sai mutane suka dinga tofa albarkacin bakin su dangane da wani al'amari da Adam A Zango ya yi wanda ta kai ga cewa Abba yesu ya rubutu kamar haka. Haba mai gida ya za ka yi dinga tiƙa rawa kan wakar wani alhali ka kasance superstar kuma mutum wanda ake ganin girman shi a cikin masana'antar kaniwood bai kamata a ce ka dinga hawa waƙoƙin wasu ba dangane da cewar wasu suna duba waƙoƙinka kamata ya a ce in za ka yi bidiyo challenge ma ka yi kan wakar saboda ka kai matsayin da bai kamata ka dinga yin hakan ba shi kuma bina hamza sai ya ce yayi daidai mai gida aini ban ga wani kuskure ba dangane da yin hakan saboda manyan jarumai ma suna amfani da wakar ka wajen tiƙar rawa ya kamata ma dai dan kai akan waƙoƙin wasu bai kamata mutane su yi surutu a kai ba. ita kuma hawi sai ta ce kai fa ba yaro bane tsoho da kai kana irin wannan abu haka sai jarumi adam zango ya ce kai ni ne yanke wa ƙasar cibiya ma karewa tsufa ita kuma mila muhammad sai ta ce kun ga malamai ku bar shi ya wala ina wani tsufa a nan ku dai kawai ku bar shi ya sakata ya wala abin shi To wannan sune abubuwan da suka fara shafin nan sai gwamnati tararen jarumi Adam A Zango ku ci gaba da biyo da ta mai albarka domin kasancewa da gidan TV Ebony TV a da yaushe. Ku dana subscribe kana kun kula da rawa domin samun sabon shirye-shiryenmu. Mun gode MDTV a a wasu takuci.